السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na laraba 20 ga watan sha'aban ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1438 daidai da 16 ga watan mai shekara ta 2017 wannan shine kasan na casa'in da 98 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kuma yadda yan uwa suka sani muna bibiyan sharhin da addiktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi allah madaukin sarki ya saka mai da alkhairi malin ya ce wata ƙasiru salati fi safari sunnatun wannan littafi na sharhu sunna kamar yadda muka sani littafi ne wanda yake bayanin tsantsan aƙida tabbatacciyar tauhidin annabawa wanda allah madaukin sarki ya saukar da littattafai a ƙarƙashin wannan tauhidin shi yasa kamar yadda muka ɗan tattauna muka ɗan tsakura bayani kaɗan dangane da abin da ya shafe matsalan shafa a kan huffi muka yi isharin cewa da izinin allah a cikin karatunmu na sahihu muslim a nan za mu tattake wannan matsala kasantuwanta matsala ce fikihiyya amma kuma ta rikide ta zama matsala a ƙadiyya haka dangane da al'amarin ƙasaru a wurin sallah ma'ana matafiyi madadin sallan azahar da la'asar da isha'i da ake yin saraka hurhudu ga mazaunin gida shi sai aka ba shi daman cewa zai iya yin rakawa'i guda biyu to wannan matsala matsala ce fiqhiyya to amma tsawon zamani ta rikide ta zama matsala a akadiyya domin wannan matsalan tana daga cikin matsalolin da suka rikide suka zama daga manya-manyan daliloli da hujjoji rababbo da aka kafa wanda khawarij da shi'a suka yi ƙoƙarin kashe sahabin annabi sirkin annabi khalifan manzan Allah sayyidina Usman dan Affan a gargashinta to wannan ya sa malamai suka tsayo wajen yin magana dangane da abin da ya shafi ƙasaru a cikin al'amarin aƙida jama'a mun gano wannan amma matsala ce fikihiyya. an gano wannan da kyau ko to amma cin da hatta kai ga za a iya yi ma annabi wannan tabar gaza da ta'asa a cikin da al'amarin rayuwa da sunan abin da ya shafi a addini to malamai suka ɗauko matsalan ƙasaru suka sa ta anan malam fauza ne ce a sharhu minar rukusi allati a biha shar'u tashilan alal ibad wa للحرج القصر haraj al qasru yana daga cikin rangwame yana daga cikin sauki wacce shari'ar musulunci ta zo da shi domin sauwaƙawa da kuma sassauta ma baye da ɗauke masu wahala da ƙunci shine al'amarin ƙasaro a yayin tafiya wa huwa ƙasar salatin riba'iyya shine rage salloli guda hudu su koma biyu wa haza bi nassil qur'ani mala yace wannan da nassin alqur'ani mai girma inda Allah madaukin sarki a aya ta ɗaya cikin sautin nisa Allah yake cewa wa idza daraftum fil ardi a duk lokacin da kuka yi tafiya a bayan ƙasa ya'ani safartum to malamai sun kai sun komo shin wata irin tafiya ce ake makasaru ko ko kowace tafiya ma za a yi mata kasaru maganganu biyu suke na farko shine adadin tsawon tafiyan wanda wannan za mu tattauna kadiyar insha Allah a babin da ke bayani akan kasaro a mahallin shi a littattafan fikiyo da muke karanta matsala na biyu shi ma ɗin da ya can za mu tattauna shin wace tafiya ce ake makasaro tafiyan ɗa'a ko ko har tafiyan saban Allah misali mutum ne zai je Legas kallon kwallo ko zai je Enugu karuwan shi ta gayyace shi ko zai je kallon rawa Ingila kun gani shin zai iya yin kasar a wannan tafiyan da zai yi kun gani tafiyan ba tafiyan da'a ba ne tafiyan sabon allah ne ku za mu tattauna wannan matsalan a can amma a taƙaice kowace irin tafiya da tafiyan da'a da tafiyan sabon allah idan ƙasar ya samu mutum zai yi kasaru ina batan mun gano wannan da kyau gare ya haƙuri da laifi ɗaya shine laifin saɓan ya kauce ma laifin saba ma sunna kuma domin sunna ta ce in ka yi tafiya ka yi kasaru to shi kuma wannan ya matafi ne sai dai kuma nau'in tafiyan ne wannan kuma jiki magayiran da Allah ya ritsa shi jama'a mun fahimci wannan to Allah madaukin sarki ya taimake mu falaisa alaikum jinahun Allah madaukin sarki ce ba ku da laifi domin wasu na ci ha in tafiyan sabo ne kar ya kasaru sai in tafiyan da'a ne shine zai kasaru to da zamu masa wannan tambayan da zamu yi yanzu kuna tsammanin za su yi bada ansa yanzu misali idan mutum ya zina zai wankan janaba ko ko sai wanda ya sadu da matan shi saduwa irin na aure ne zai wankan janaba anan za su ce zai me a to ita wankan janaba ai ta zo ne te bayanin ga wanda ya sadu wanda shari'a ta ce ko eh to don menene mai zina kuma ya mori wannan wankan to in dai har wanda ya zina zai wanka to ko wanda ya tafiyan saban Allah zai kasaru an fahimci wannan da kyau ko in an matsa za mu matsa Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma sauran bayanan insha Allah za mu tattauna su kore a cikin karatunmu na bulogul maram ko sunan darimi ko Sa'ihu muslim ko sharhu sunna na al'imam a sharhu sunna allamatul bagawi akalla a cikin wannan littafan ɗayan hudu insha Allah za mu yi waɗannan cikakkun bayanai Allah ya ce muke mu Allah ya ce falaisa alaikum junahun to dai babu laifi gare ku an taksuru minas salati kwa iya kuyi yi ƙasarin sallah in khiftum an yafti na kumul lazina kafaru in kuna tsoron kada kafirai su fi ku za mu tattauna game da matsalan alƙasaru a nan da Allah ce falisa alaikum junahun an taqsuru minas salati alƙasaru kaifiya ko alƙasaru kammiya an gane wannan za mu tattauna wannan bi iznillah sannan in khiftum an yaftina kumul lazina kafaru za yi magana kan wannan ma domin wannan mafhumul mukhalafa ne ban gane shin duk inda mafhumul mukhalafa yake yana aiki ko ko ana daukan shi alal aglab shi ma wannan za mu tattauna bi iznillah domin Allah ya ce in kuna tsoron kafirai to yanzu da mu tafiye tafiyen da muke yi ai ba mu tsoron kafirai to ya muke yin kasaru shin kasar kaifiya ko kammiya ko ko duka Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace az-zahirul aya annahu la yujuzul qasr illa fi halatil khawf idan ko ka kalli zahirin wannan aya to bai halatta ga mutum ya kasaru ba sai a halin tsoro wa kada zala hazal ishkal to shi kuma wannan mishkila na tsoro kuma ya gushe fa inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ila sau da an tambaye annabi ma baluna na kasuru wa kada aminna aka ce me yasa muke yin kasaru alhali gashi yanzu mun shiga aminci ƙala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ce tilka sadaka ta allahu biha alaikum ai sadaka ce wannan da allah madaukin sarki ya muku mana rangwami ne faƙbalu minallahi sadaqatahu saboda haka ku sa hannu biyu ku karɓa kuma rabci wannan sadaka da Allah maɗaukin sarki ya muku wa kana sallallahu alaihi wa wa sallama yaqsuru fi jami'i asfarihi to ya zama annabi yana yin kasaro a dukkanin tafiye-tafiyen shi yaqsuru ruba'iyya ila rakataini yana taƙaita sallan da ke da raka hudu da komo rako'i biyu haza huwa sunna yin haka a halin tafiya shine sunna wa min wa man atamma fal itmamu jaizun malan alfauzan yace duk mutumin da a halin tafiya sai ya cika sallah bai yi kasar ba sai ce abin da ya jaizi ne mun gano wannan da kyau jaizi ne lakin khilaful Afzal sai dai yayi sabanin abin da yafi an gane domin kaman al-imam ibn hazmin zahiri abu muhammad yana cewa ba inda aka sa mutumin da yake halin tafiya ya ci ga sallah abinda ke kan shi ne kasaru an gane ya gaba hujja da ruwayan aisha da cewa farkon sallah da aka fara ya raka a biyu ne to bayan hijira ne sai aka cike <clears throat> sallan zaman gida sai ta zarraka hudu ita kuma sallan tafiya aka batta alal wahayil awwal da kunga wahayin cewa ya a raka'a biyu bai ce a raka'a hudu ga matafi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan allah maɗaukin sarki ya sa mu dace falƙasaru rukhsatun man sha'a fa'alahu wa huwa afdal malam fauzan yace ce ƙasaru rangwame ne wanda ya so ya iya wanda bai so ba ya bari amma yin kasarin shi ya fi ina fatan mun gano wannan da kyau wannan magana akwai gyara a cikinta mun gano wannan da kyau ko yanzu wanda ya kasar ba mu ci a sallan shi wanda ya yi ƙiyin kasar ya cika sallah ba mu ci a sallan shi ba ta yi ba amma bai kyauta ba kun gano wannan da kyau ko shine khilaful aula khilaful afdal abin da ya bi shine kasar ko da zai bi liman sallah in an yi raka'a biyu sai ya sallama sallan shi Allah ya taimake mu mahala ya ce wa man sha tarakahu ne ya ce wanda ya so ya aje kasar zai iya ajiwa wa atamma ya cika ba da cika sallan shi fala haraja alaihi fi zalika in yi haka bai laifi ba li'annal itimama itmama huwa malam fauzan ya ce domin cika sallan shine asali ai wal musannif zakara zalika li'anna takabbular ruhusa a shariyya min masail al-aqdiyya mala yake cewa al-imam al-barbahari ya kawo wannan matsala ne domin ya bayyana ma al'umma duk sanda ake ma al'umma sauki cikin al'amarin addini to su karɓi wannan rangwamen to shi ya fi sunna ne kuma ɗaya ne daga cikin matsaloli na aƙida ma'ana ruko da azima ruko da abu mai wahala a bar rangwame to wannan yana da matsala domin akwai waɗanda za mu zo mu tattauna ƙidansu su su duk wani sauƙi da sassauci da rangwamen shari'a su ba sa son wannan sai dai kuma ko su batsalon wasu maɓannata su kuma sai su ba matsalolin addini wanda babu ruhusa a ciki su kuma sai su tsula mai ruwa su sallata shi in an taba sai su ce ai rangwame ai ruhusa ai kaza wannan kuma banna ne a cikin al'amarin addini za mu tattauna waɗannan duk abin da yake rangwame ne da sauƙi da sassauci cikin al'amarin addini annabi ya riga ya fayyace abin shi da kanshi in ka zo da naka sai mu ce kana shar'anta shari'a saɓanin shari'ar da annabi ya zo da shi sunan kaɗan ta'adda allah madaukin sarki ya sa mu dace ma'ana ya ce fi zalika raddun alal mutashaddidina allazina la yaqbaluna ar-rukhas ash-shar'iyya a cikin wannan bayani akwai mai da martani karara ga 'yan son zuciya waɗanda su ba sa karɓan rangwame da sauƙi da sassauci da shari'a ta zo da shi so sam ba abin da ya dame su da kowane irin rangwame da sauƙi da shari'a za ta zo da shi ga al'umma so suna nan suna riko da wahala ne kun gano wannan da kyau ko to irin waɗannan 'yan bid'an su ne mala yake magana a kansu kai tsaye da su kuma da kanninsu waɗanda muka yi ishara a kansu allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to kamar yadda a cikin bayani a ɗazu na ce za mu tattauna wasu daga cikin masail to ga su kama haka munakashatun fi mas'alati kasar salati fi safar ga ɗan tattaunawa munakasha dangane da mas'alan kasaro a halin tafiya mun gani kasaru a halin tafiya ita wannan matsala na kasaru ga duk wanda bai goge ba ina ba shawara kada ya sake magana a cikin wannan al'amarin an gane domin ta in kai za ka bude ma waɗanda dama sallan ta zo masa alaƙaƙai ƙofan masu daina yi an gane wannan da kyau ku da akwai waɗanda aka samu suna yin salla suna sallan ne saboda ganin idan wasu to ma sha Allah sai ta yi har zuwa lokacin da imaninsu zai yi ƙarfi su koma suna yi don Allah sun kyauta ma da suke don ganin idon wasu kun gano wannan da kyau ku to sai ka zo sai ka ba su wata fatawa sau da kana ganin kayi bincike an gane ka lura da irin mutane da ke magana a kansu ba sai ka haifar da bala'in da da shiru kai da ya fi shi sa na ali ya ce ana magana da mutane ne gwargwadon hankalinsu da fahimtansu. Allah ya sa mu dace ayyuhal ikhwa mala ya ce ya ku yan uwa qabla an nadkhula fi mabhas al-jam'i la'allana nunaqish ba'd al-as'ila fi mas'alati al-qasr kafin mu shiga matsalan da ke bayani a kan hada sallah mu shiga matsala ta gaba da za mu magana dangane da abin da ya shafi aji azumi a halin tafiya to za mu tsaya mu dan tattauna wasu tambayoyi dangane da al'amarin ƙasaro min babin kar domin a dan faɗakar da mutane a nasihantar da su a tunasar da su abin da suka sani suka manta ko ma ban san shi ba to sai a ilmatar da su a su'al manu'ul kasar safar, <clears throat> waya nau'in kasar yake a halin tafiya hal huwa kasaru kaifiya au kasaru kammiya shin a halin tafiya ana yin ƙasar kaifiya ne ko ƙasar kammiya bil'adad idan aka ce ƙasar kaifiya shi ne, idan aka zo yanayin sallan ne za a canza ta bayan da aka saba yinta a halin zaman gida ba ba wai rage raka'a ba ne a yanayin sallan ne za a rage a canza samfarin misali idan ana yaƙi ai ana yin sallah ana gudu ko ana yin sallah ana tsalla ana kai naushi a halin yaƙi ana sallah ana ihu da hargagi na jarumai duk wannan halal ne cikin ma sallan ne kaga yanzu wannan alƙasaru kammiya ko kaifiya kaifiyatu sala mun gane yanzu nan muka tayi shi yin sallah za mu yi sallah ne a fara da liman ha'i sallama ku? a halin tsoro shi kuma ba haka ake sallan ba za a yi da wasu ne wani yankin su ci koma kansu su tafi wasu su zo a wani yanki da su su ci ko a sallama su tafi ba haka ba ne nan kammiya adadin rakoyi aka rage ko ko kaifiyar kaifiya ne mun gano wannan da kyau ku shi ya sa. ita wannan aya na cikin suratun nisa'i wasu malamai suka ce ƙasaro kaifiya ce amma ƙasaro kammiya aikin annabi ne da maganan annabi ya tabbatar da shi an gane shine rage adadin rako'i daga hudu zuwa biyu shine kasaro kammiya shine kammiyatul adad an gane shi kuma wancan kaifiya shi za ɗaliban ilimi ku haddace wannan Kuwa ya gane tayyib mala ya ce aljawab an sa a nan ƙasar kammiya ya ce ƙasarin da aka yi an rage adadin ne an gano wannan A sual hal hunaka qasaru kaifiya am shi akwai ƙasar kaifiya? ko babu aljawab almaujud mahallal bahas inda aljimhur kasar kammiya mala ya ce mafi yawan abin da malamai suka bi tattaunawa a kai shine kasar kammiya kasar na a rage adadin raka da ake yi bi haisu tukassirun raka'at ila ta yadda ake rage adadin rako'i masu yawa su koma rako'i biyu su'al hal hunaka ya ƙoli bil ƙasar kayfiyya amla akwai malaman da suke ganin sallan tsoro ƙasaru kaifiya ne ko ba su aljawab an sama na'am akwai su hunaka man ƙasar bi ƙasar kayfiyya daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin sallan tsoro to ƙasar kaifiya ne ba ƙasar kammiya ba ce kama zakarahu fakharun razi fi tafsir kamar yadda al'imam Dinar razi ya faɗi a cikin tafsir wa shekul amin da kuma babban malami a shekul amin fi adwa bayan fi izahil qur'an bil qur'an shi ma malamin ya tabbatar da kasaro kaifiya to ni kuma abin da nike fahimta dangane da ita ayar ayan ta yi magana ne akan kasaro kaifiya amma yadda annabi ya aikin kuma aiki biyu yayi ya yi kasaro kaifiya kuma ya yi kasaro kammiya ya rage rako'i biyu a cikin raka'o'i nawa hudu sannan kuma kaifiyatu salama annabi ya kasarinta jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa kai matafiyi da baka jin tsoron kowa in ga tashi yin kasaro kana yin kasar kammiya ne amma in ya zama sallan kana yin ta da tsoro to zai zama akwai kasaru kammiya da kuma kasaru kaifiyya ina fatan mun gane kai ne ka zo kana sallah a halinka na matafi sai aka ce ga maciji ga maciji sai kana haka kana haka kana haka me kake yi kasaru kaifiya kake yi ina fatan mun gano wannan da kyau domin ya ce huzu hizrakum an gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan bayani ya zo cikin littafin bulugul maram da sheikh atiyya muhammad salim allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi tumala ya mana ishara cewa al'imamu shankiti a cikin adwa'ul bayan fi zahil qur'an bil qur'an ya yi wannan magana to ga adwa'ul bayan ɗin a mujallar na biyar shafi na 64 ajizi na biyar ya ce falkasaru fi ƙaunihi ta'ala ƙasaru <clears throat> da aka ce a faɗin allah maɗaukakin sarki an ta ƙusuru mina salati an ta ƙusuru mina salati ce ƙasaru kammiya ya ce a nan ana magana ka rage adadin rako'in ne amma wa'iza ƙumta fihim faƙamta lahumus sala faltakum ɗa'ifatun minhum ma'aka wal hata hun kaza kaza wannan kuma kai kaifiya ne kun ga wannan da kyau ku kenan malam mai adwaul bayan yana cewa duka ƙasar kefiya da ƙasar kammiya sun zuwa cikin ayan duka mun gano wannan da kyau ko ya yi wallazina amanu idza darabtum fil ard ya darabtum fi sabilillah menene eh Iza? Falesa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum allazina kafaru to wannan kasar kammiya ne thomas da ya ce wa iza qumta fihim sai ce kasar kaifiya an gano wannan da kyau ku. to shine sai ya ce wa jama'atun jama'a da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce innal murad bil ƙasar fi qawlihi an ta min as-sala wa ƙasar salata fi safar shine yin ƙasar a halin tafiya qalu malamai suka ce wala mafhumu mukhalafa lisharti wannan mafhumul mukhalafan da yazo da sharadi allazi huwa qawluhu in khiftum an yaftinakum allazina kafaru kaga in khiftum in ashartiya ce in kuna jin tsoron kafire za su fitine ku to shine za ku yi kasaru to in ba ku jin tsoron kafire za su fitine ku fa za ku yi kasaru to shine yan mu'tazila suke cewa maganan ƙasar ba daidai ba ne, sharaɗin shi shine in khiftum ay yaftinakum allazina kafaru mala yace li annahu kharaja makharaj galib ghalib hala na aya hazil aya abinda sa aka ce in kuna tsoron kafirai sau a wancan lokacin mafi galibin duk wanda zai yi tafiya yana tafiya ne cikin jin tsoron kafir yayi shi sa ya zama kharaja makharajul ghalib a galibi matafiya suna jin tsoron kafirai a cikin tafiyansu isa Allah ya gaya masa haka fa inna fi mabda'il islam saboda farkon musulunci ba'da hijira bayan da annabi ya hijira kana ghalibu asfarihim makhufa mafi asalin mafi yawan tafiye-tafiyen da musulmi suke yi a razana suke yin shi sau da duk inda suka bi kafiri ya gansu to binsu yake yarrabki an gano wannan to sai Allah ya ce in kuka yi tafiya to ku rika yin kasar saboda kuna jin tsoron kafirai to shine malai ce kharaja makharajal ghalib وقد تقرر fil usul mala ya ce a usul bayani ya tabbata cewa anna min almawani al'itibar mafhumul mukhalafa wa kharajal mantika mantuk fi makharajal ghalib mala ya ce abu ne wanda yake mani'i a irin wannan a lura da mafhumul mukhalafa saboda irin waɗannan ayoyin da suke magana suna magana ne akan galibin yanayin mafi galibin yanayi to ana tafiyan ne cikin me cikin tsoro to kuma akwai tafiyan da ake ba tsoron kuma annabi na kasaru kun gano wannan da kyau ko to man tsukin na ayan sai ake magana kan galibi to kenan ba za ka ɗauko wancan in ɗin ka ce mafhumul mukhalafa a shartiyya ba ba za ka wannan ba waliza lam utabar al-jumhur mafhumul mukhalafa fi qawlihi da wannan ne mafi yawancin malamai ba su lura da mafhumul mukhalafa a inda Allah ya ce allati fi hujurikum fi hujurikum Allah yana magana kan agola sai ce wacce take zaune a gidanku ko a ɗakuninku? ta kenan yanzu idan matanka tana da ya ba kai ke rike da ita ba tana wani waje kenan mafumul mukhalafa cinda ba a gidanka take ba za ka yi aurenta kenan kaga wannan makharajal galib ne jama'a mun gane la mafhuma lahu wannan mantukin yayi bayani akan aglab bai yi waƙila kun gane maganin da muke yi eh Allah madaukin sarki ya sa mu dace yi alal ghalib mala yace saboda wannan yana tafiya ne a bisa abin da yake mafi aglab wa hafiz fil fatih ibn hajar ya faɗa cikin fatul bari yace qila huwa min al-ashiya'i allati shara'a al-hukma fiha bisabab thumma dhala sabab wa baqiya al-hukm karramli wa fi jawabi umar isharatun ilayhi kajin manyan malamai malam za zo su magana sai ga maganan ta yi ci saboda da ilimi da tsoron Allah yake yin shi yanzu ibn hajar shekara nawa da rasuwan shi shin kidi yaushe ya zo amma ka ga maganin ba sa saba amma mutum ɗaya ne zai magana ɗan kwanaki ne ta zaren maganan sai ga maganan na ƙaryata junansu ko aikin na ƙaryata maganin shi an gano wannan da kyau ku Allah ya kyauta ibn hajar ya ce ƙila huwa min al-ashiya'i allati al-hukm waɗannan suna daga cikin abubuwan da aka shar'anta hukuncin su bi sababin sakamakon faruwan wani abu kun gane suka ce ƙasaru asali an shar'anta shi ne saboda tsoron kafirai kaga bi sababi khawfil kuffar aka shar'anta yin me hmm? sun mazalar sabab ana nan sai wannan sababin sai ya gushi sai aka dai jin tsoron kafiran amma wa hukum kuma hukuncin na nan misali sai ce karamli kamar sassarfa wajen ɗawafi kafirai ne suka ce annabi ya kwashi sahabbai ya kai su daji disin rami sun muje kun gane da haka zo sai annabi ya ce su buɗe su kuma su yi sassarfa kaga zala shubuha wa baqiyal hukum an gane da wannan ma wani ɓangare na mutazila da khawarij sun ci a daina sassarfa wajen aikin hajji da kuma ittiba bayyana kafaɗa saboda wai zalal ishkal kaga wannan ba ƙananan bata ba ne shi ne bin hajar ya ce suna daga cikin abin da aka shar'anta hukuncinsu saboda wani sababi gushewan sababin fa kuma hukuncin na nan wafi jawabi umar isharatun ilaihi cikin ansan da sayyidina umar ya ba umayya wanda za mu karanta yanzu yanzu to akwai ishara akan wannan bi iznillah wasta dallaman ƙala su kuma waɗanda suka kafa hujja da cewa innal murada bil aya kasarun ruba'iyya fi safar abinda ake nufi da ayan ba kasaru kaifiya ba ne kasaru kammiya ne kun gani rage raka hudu ne a zama bi a halin tafiya suka ce bima akhrajahu muslim fi sahihihi saboda hadisin da muslim ya ruwaito wal imami ahmad haka al imamu ahmad ma ya fitar da shi wa ashabu sunan al arba'a da ashab as sunan al arba'a an yi ala bin umayya qala daga ya ala dan umayya yace qulti li umar bin al khattab yace na ce ma sayyidina umar dan khattab afalaisa alaikum junahun falaisa alaikum junahun an taqsuru min as in khiftum an yaftinakum allazina kafaru me wannan ayan faqada aminan nas to yanzu mutane sun samu aminci yake kasaru qala sai umar ya ce ajibtu bima ajibta minhu na yi mamaki irin mamakin da kai kai ma amma fasa'altu Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an zalika sai na sai nema annabi tambaya akan haka faƙala sai annabi ya ce sadakatun ta saddaƙallahu biha alaikum ko ta saddaƙallahu biha alaikum ai sadaka ce da Allah ya maku faqbilu sadaqatahu saboda ku ansa wannan sadaka na Allah fa hadha hadith sabitun fi sahih muslim wani hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim wa ghairihi yadullu ala anna ya anna ya ala bin umayya wa umar bin al-khattab radiyallahu anhuma abinda hadisin yake nunawa shine ya ala dan umayya da sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yarda kana ya taƙidani anna ma'anar aya ƙasarun ruba'iyya fi safar suna da fahimtar cewa ƙasaru kammiya ne shine raka hudu ya koma raka biyu wa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarra umar ala fahimihi kuma annabi sai ya tabbatar da umar akan fahimtar shi da zalika wa huwa dalilin ƙawai wannan dalili ne mai ƙarfi da ke tabbatar da cewa kasaro kammiya ce walakin na mu'aridun bima ta kaddama an umar min annahu kala sai dai akwai kuma karo cikin maganan da ya tabbata daga umar yana cewa as-salatu safar raka'ata ne taman ko tamamun ghairu qasar yace sallan tafiya raka'o'i biyu ne haka yake a cike cib ba kasar bane ala lisani muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ce haka annabi ya faɗa wa yu'ayyiduhu hadis aisha abin da ke tabbatar da wannan hadisin aisha da muka faɗi a ɗazu wa hadisu ibn abbas al ne hadisin ibn abbas da aisha wanda muka kawo cewa farkon sallah abin da aka fara shar'antawa rako'i biyu ne daga baya aka da sallolin zaman gida suka zama salloli hudu na tafiya suka zama rako'i biyu kun tuna ku shi ne wale ce da kuma kama akwai abin nan to wannan ne malamai suka kalla suka hada sai suka ce kasarin da ake yin ana jin tsoron kafirai ko a lokacin yaƙi to kasar kaifiya ne amma wanda yake tafiya bai jin tsoron kafirai shi kuma yana kasaru kammiya wancan kaifiya wannan kuma kammiya jama'a ina fatan kuna gane wannan abin da nake faɗi ko eh to Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa zahirul ayat almutaqaddima addalla ala anna almurad bi qawlihi an taqsuru min as-salah qasru kayfiyya fi salatil khawfi mala yake can ka kalli zahirin waɗannan awoyi guda biyun nan waɗanda mun riga mun bayani a kansa ta kaice to ƙasarin sallan da suke ɗauke da shi a ciki shi ne ƙasar kaifiyya kaifiyya ta salatul khawf kaifiyan ne an gano wannan ba kamiyya ba kama ƙaddamna kama yadda muka gabatar wai jama'a da zan tsayin jarabawa in ce amon bayanin kaifiya da kammiya za iya eh mala ya ce wallahu ta'ala a'alam wa hay'atu salatul khawfi kasira yanayin da ake yin sallan tsoro to yanayi ne masu yawa kun gane fa innal adu taratan yakunu ila jihatil kibla. wa lokaci za ga makiya sun bullo wa mutane ta gabas ne wa taratan ila gairiha a wani lokaci kuma tonojin suke bullowa wasalatu katta konun ruba'iyya wani lokaci sallan za ta iya zama raka hudu ne wa katta konun thulasiyya wani lokaci sallan da za a yi kuma ga makiya suna dako raka uku ne kamar magariba wa katta konun sana'iyya wani lokaci za ta iya zama eh sana'iyya rako'i ne guda biyu sun matarata ne sallu na jama'a wani lokaci sallan za ta zama sallan jam'i ne wa taratan yulta hamul qital a wani lokaci kuma yaƙi ne zai cuɗe ba maliman kun gano wannan fala yuqaddimuna alal jama'a fala yaqdiruna alal jama'a a irin wannan yanayin ko ma samu zarafin yin sallan jama'a amma ba zai yiwu ba bal yusalluna furada rijalan za su salla ne daban-daban kuma a guje wa rukubanan wani lokaci akan abin hawa lokaci a ƙasa mustaqbil alqibla wasu suna kallon alqibla ma wa ghairu mustaqbiliha a wani ne ma kana ma sallan baka sai ne yake kallo ba wa kullu hay'ati al khawfi alwarida fi sahihi ja'iza kun ga duk wani yanayi na sallan tsoro da aka yi wanda ya zo da ya tabbata in kai yayi wa ha da yanayinta wa kaifiyatuha da kaifiyanta mufassala fi kutubil hadisi wal furu an yi bayanin su dalla dalla a cikin littattafan hadisi da furu'a wa sanazkuru ma zahaba ilayhi al arba'a minha insha Allah da sannan za mu zo mu ambaci wannan inda muka ce za mu bayanin in Allah ya kai mu wurin jama'a mun gani shi yasa in ka kalli yanayin abin da malai ya bayani a nan kenan sallan tsoro da ake yi kammiya ne koko kaifiya kaifiya ce da ko a halin zaman gida da muke nan in tsoro ya zo muna sallah kammiya ne ko kaifiya kaifiya ce amma idan ya zamanto za a rage adadin rako'i zai zama kammiya in an hada zai kuma iya zama kaifiya da kuma kammiya ina fatan mun gano wannan da kyau na tsaya muna ta wannan gwaru-gwarin ne don kowa ya gane allah shi taimake mu shi yasa a cikin nuniya na kahatsani yake cewa kasar salati alal musafir wajibun wa kallo haddil kasar marhalatani mun gano wannan ya ce kasurus sala kasarin sallah rage sallah raka hudu da koma biyu alal musafir wajibun dole ne ba shawara yake baka ba na kawo ku ne don ku gane kasurus salati alal musafir wajibun dole ne karo ne ce to ai cin na ce ja'izin a baya na gara ma yi na wajibun dole ne ka yi wa ƙallo haddil ƙasar marhalata ni ƙarancin abin da mutum zai ƙasar shi ne daga ina tafiyan marhala biyu mun je wancan wajen za mu bayanin marhalar an umayya bin abdullah bin khalid anna usaid annahu eh bin khalid ibn usaidin annahu sa'ala ibn umar umayya ne dan abdullah dan khalid dan usaid ya tambaye abdullahi dan umar ya ce ƙultu a ra'aita ƙasar sala fi safar mai kake gani game da ƙasarin da muke yi a halin tafiya inna la najiduha fil kitab ba wannan a cikin alkur'ani inna ma najidu zikiru salatul hadar sai dai abinda ƙur'ani ya faɗa shine cika sallah kawai ta kenan wannan maganan yana ishara a kan ƙasar kaifiya suka sani amma ƙasar kammiya ba shi a cikin ƙorani kaji ta bayani kuma amma na umar da ya ala umayya su kuma sun fahimci kasar kammiya ne ba ma kasaru kaifiya ba shi yasa matsalan furu'a ko ba a zargin mutane akan shi matsalan da ake zargin mutane shine matsala matsala a aqida qala umayya umayya ya ce qala abdullahi ibn umar ibn akhi abdullahi dan umar ya ce ya kai dan uwana inna allaha arsala muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga Allah madaukin sarki ya yi ko annabi Muhammad wala na'alamu shay'an mu bamu san komi ba fa inna ma naf'alu ma ra'ayna sallallahu alaihi wa yaf'al mu kawai muna yin abin da muga annabi yana yi ne wa kasar salata fi safar sunnatun kun ga kasaru a cikin sallah to sunna ne ha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda annabi ya sunnanta ta jama'a mun gano wannan da kyau ku kawai abin da annabi ya shi muke yi kaji asalin ahalus sunna na gaskiya kenan an gane ba ce maka annabi ya ce ka ce ta za a ce mu mu mu ta cewa mu mu ka mutu arni Allah ya sa mu dace qadiyatu ƙasar sala wannan wata magana ne kuma na da muka dauko qadiyatu ƙasar sala at tuhumatu thamina tuhuma na takwas da aka yi na Usman ya ƙuluna khawari suna cewa inna usman radiyallahu anhu abtala sunnatal qasri fi ya daga cikin dalilan da suka kashe usman saboda wai usman ya lalata sunnan ƙasar a halin tafiya kaji kawai dan baka yi raka hudu ba kayi biyu dan baka yi biyu ba kayi hudu wai ka cancanci kisa ko a wani qur'anin da hadisin uhu wa fil awasim Minal alƙawasim fi tahqiqi mawaqif as-sahaba بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم a cikin littafin al'awasim mun karanta wannan littafin cikin kasusuwa da yawa ku kusan 200 da wani abu a jizin farko shafi na 90 ya ce wa amma tarkul kasri fajtihadun usman da ya aje ƙasar bai yi ba ijtihadi ne is samiya annan nasa iftatanau bil qasri saboda labari ya zo mai cewa akwai wasu mutane da suka fitinu da yin ƙasarin da yake yi wa fa'alu zalika fi manazilihim in sun gama aikin hajji in sun koma gida in sun koma can ma ƙasarin suke yi ba za shi ka sallah mun gane da aka tambaye su me yasa sai suka ce sun je sun ga khalifa ma raka biyu yake sai suka daina cika sallah fara'a anna sunna rubbama addad ila isqatil farida sai usman yake ganin wannan saukin da sunna ta zo da shi yakan kai zuwa ga rushe kuma farilla fatarakaha khawfa zari'a sai ya bar yin kasarin saboda tsoron mai Tun kuɗi wancan ɓannan kamar Said na umar ne san da ya sumbanci hajar al-aswad sai ce aka dutse ne kuma ba kowa ba banda na ga annabi ya sumbance gaban sumbantanka zikiri ne da aka ce dole in ya sai ya faɗa da aka tambaye sai ya ce abin da ya sa ya faɗa haka ya ga waɗanda suka shiga musulunci kwana-kwanan nan duk ga sun zo aikin haji kuma da suna sumbantan gumaka da sunan addini da duwatsu kuma sai a zo a ga khalifa shugaban addini yana yi kawo kowa in yaje gida sai ya dauko dutsen shi aji to shine sai marmaza sai masu wannan tambihin akwai abin da zai zama addini ne amma yin shi in zai haifar ma musulunci da musulmi matsala ko sai a bare tukuna sai sun gane karkace ba ta ba ta ba wallahi musa yi kaza je kai kana ɓata al'amarin addini ka san ba gadin gidanku ba ne jikinka zai gaya maka tun kafin ka bar duniya sai ka gane mistake ɗin da ka yi mahala ce kana zalika fi mina wannan abin ya faru a mina ne fi mausimin hajji sanata 29 a lokacin da aka yi aikin hajji na shekara na 29 وقد آتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى عبد الرحمن بن عوف سيد سوكا جمدا cika sallan da Usman ya yi a wannan lokaci a Mina, fata zara laho Usmanu sai sayyidina Usman ya gaya ma Abdurrahman dalilin shi bi anna ba'adu man hajja min ahalil yaman wa jifatun nas an samu ƙauyawa da suka zo daga yaman da kuma kawai 'yan mun samu kuɗi mun zo hajji Ƙalufin amil shekaran da ya gabata an same su suna cewa inna salata lil muqimi ni wai ai har mazaunin gida ma raka'a biyu zai domin halifa ma ya yi wa haza imamukum usman ai ga imam khalifa usman yusalli raka'ataini raka'a biyu yake yi sun maƙala usman li Abdulrahman bin daga nan sai shi usman ya ce ma abdurrahman dan auf wa qaditta khastum makka ahalan ni kuma ai makka ina da iyali ina da dukiya ai annahu sara fi hukumil muqim ni kaman hukuncin mazaunin gida nake lal musafir ni ba matafi bane fara'aitu an usalli arba'an li khawfi ma akhafu 'ala nas sai naga gara in yi raka hudun dan abin da nake jin tsoro na fitnuwan addinin mutane summa kharaja abdurrahman bin auf min indi usman daga nan sai abdurrahman ya fito daga wajen sayyidina usman annahu salla arba falaki abdullahi bin mas'ud a hanya sai ya haɗu da abdullahi ɗan mas'ud wa khatabahu fi zalika suka zauna suka tattauna dangane da wannan matsala na cika sallan da Usman yake yi faqala ibn Umar faqala ibn Mas'ud sai Abdullahi dan Mas'ud yace al khilafu sharrun kai Abdurrahman sabani sharri ne gaba ɗayan shi ba inda sabani taba zama alheri duk inda sabani yake menene sharri ne sai a addinin yan wawa ne saɓani yake ci gaba alheri amma addinin sahabai da addinin annabi alkhilafu sharrun saɓani sharri ne ya ce kada balaga ne annahu salla arba'an ya ce labari ya zo man usman raka hudu yake yi fasallaitu bi ashabi arba'an ni ma ana watantin can da ni da jama'a na sai na raka hudu don kar saɓani ya faru tsakanin musulmi mun gano wannan in waɗannan 'yan takifan ustazan ne za su haka ya su lalata addini gaba ɗaya sannan za su komo daga baya bayan sun saka ku cikin garari cikin fitina ku rasa yadda za ku yi su rasa yadda za su yi wadda ba ku san me kuke yi ba alkhilafin shar to shine sai yake cewa faƙala abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf ya ce kada balagani annahu salla arba'an ce gaskiya ni labari ya zo man usman ya raka hudu fa sallaitu bi ashabi taine. ni jama'an da nake jagoranta sai ne raka biyu da su wa amma amma daga yanzu fa sawfa yakunu allazi taqul abin da ka faɗa shi zan yi ni ma zan koma in raka nawa hudu dan mu toshe kafan anna da sabani cikin al'umman annabi kan matsalan ƙasar fa mai nassi ba Jin da salaf suke ya ni nusalli ma'ahu arba'an ce za mu anko gaba ɗaya da usman za mu riƙe raka hurhudu karanta a tabari a mujalladi na biyar shafi na hamsin da shida zuwa shafi na hamsin da bakwai mahala ya ce anna abdurrahman sai salli arba'an hatta la yakunu hinaka khilafun bainahum shi Usman yayi dai na biyar ka hudu tsoron kada ya haifar da saɓani a tsakanin musulmi wa fil haƙiƙa wa fi hazal amru fihi fiƙihun azimun min sahaba mala yace wannan akwai fiqihu mai girma na sahabbai min sahabatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa ma atinaki abdurrahman bin auf kalerin yanda ya gamsu ya ɗauki wannan tsarin shi abdurrahman dan auf wa abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhuma bi ra'ayihima fi qasr sala suka aje ra'ayinsu suka ɗauki ra'ayin usman dan kasaɓani ya faru cikin jama'a illa annahum qalu al-khilafu sharrun sabani sharri ne kenan duk wanda ya kirkira saɓani mai alheri ne ko masharranci ne abin da yake alheri ne ko sharri ne wannan daga bakin ibn mas'ud mala ya ce wa haza ala aksi ma ho ba'adun nas ya ce wannan saɓanin abin da mutane suke maimaitawa a yau suna cewa ikhtilafu ummati rahama wai saɓanin al'umma na wai rahama ne wa ya na annahu hadisun har suna riyawai wannan hadisi ne wa huwa ƙaunin la asala lahu ma da ya ce maganan banza ne da ba ta da asali bal huwa ƙaunin fasit maganan banza ce fa khilafu shar domin saɓani shari ne wa laysa bi rahama ba zai taɓa zama rahama ba wa ƙolin fuka fi matsalar ƙasar haza malamai sun yi magana dangane da matsalar ƙasaro qala shafi'iyya wal hanabila shafi'iyya da hanabila suka ce innal qasara wal itmam jaiz cika sallah da yin ƙasar ya halatta wa in kana al afdalu amma yin ƙasarin shi yafi wa qala malakiya suko malikiya suka ce innal qasara sunnatun muakkada ƙasar sunna ne mai ƙarfi. وقالوا أيضا إن القصر في السفل أقد من سنة صلاة الجماعة kai kasar a halin tafiya ya ma fi kaje ka bi jam'i mun gano wannan da kyau ku ta amma kaje ka bi jam'in sai kai raka a biyinka sai kai sallama ba komi wa yatarattaba ala haza annahu law kuntu abin da ke tabbatar da wannan shine idan kana halin tafiya wa wajadta jama'a yusalluna sai kaga ana sallan jam'i fal afdalu an salli munfaridan abin da yafi mutum ya salla shi ɗaya ƙasaran. wala salli jama'a ma'al muƙim malikiya suka ce kakkabu wannan jami'in illa iza wajatta musafiran ma'aka salli fakta bihi amma in ka samu wani matafiyin zai sallan to sai ku yi salla tare wa salli kullum minhuma raka'atayn sai ku rako in guda biyu kun ji wannan fata ta malikiya ko ammal hanafiya faƙalu su ku hanafiya suka ce biyu jubil ƙasar fi safari dole ne yin ƙasar a halin tafiya wa iza a tammat arba'an ƙubilatis sala idan matafi ya raka hudu sallan ta yi walakin naka sai dai kai da kai haka mukhalifun lissunna amdan ka saba ma sunna da gangar fatuhuramu mina shafa'a annawa ba zai cece ka ba a lahira mun gano wannan da kyau ko to sai ka zaɓa bal innahum qalu har ma suka ce iza lam yajlis litashahhudi al-awsat batalat in ka sake ka samu raka'a biyun ƙarshe madadin kai sallama tare da liman sai ka miƙe ka ko biyu to sallan ta ɓaci kamar sallan asuba ne ka raka hudu tana nan kai ma ta ɓaci mun gano wannan malai ce duba littafin fitna alkisatul fitna shafi na tamanin allah maɗaukin sarki ya sa mu dace za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu